alaikum wa rahmatullahi wa barakatu annahu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim inna wa inna da yan uwanta al amsala misalai al jamal sabur raƙumin mai haƙuri ne inna aljamala saburu da aljamalu saburu mubtada da khabar bihu inna aljamala saburu lalle raƙumin mai haƙuri ne inna harfin nasbi wa tawkid aljamala ismu inna mansubun bil fata az-zahira ala akhirih saburun khabaru inna marfu'un bid damma az-zahira ala akhirih al-haram qadim haram da dadde ne shi haram shine gaban dala irin dalalin nan na gyada pyramid wato wurin da aka ajiye fir'auna a gidan tarihi in mutum je misira yanzu yana so ganin fir'auna to zai je haram kuma wajen an gani alharamu Kadimu mubtada wa khabar innal harama Kadimu. lalle haram da dadde ne shi inna harfun nazbi wa tawkid alharama ismu inna mansubun bil fata qadimun khabar inna marfu'un bi damma al-imtihan qaribun jarabawa ya kusa mubtada wa khabar am alimtu anna al-imtihan qaribun na san cewa lallai jarabawa ya kusa alif fi'l madi mabni ala sukun litisalihi bi ta'il muta'arrika والتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل أن حرف النزل والتوكيد والمصدر eh shi anna mai fata ana kira shi harfin harfin nasbin wa tawkidin wa mazdari an gane saboda ana iya kawo da mazdar da shi mazdar mu'awwal an gane al-imtihan ismu anna mansubun bil fata qaribun khabaru anna marfun bil dhamma eh al-kitabu الزهرة النادرة فلاوة من يمشي ليش نعم مبتدا وخبر yasuruni anna zahra yana faranta min rai lalle fulawan nan maniyanci ne yasuru fi'l mudari marfu' bi damma az-zahira ala akhir wa nunu nunu wannan yawon tan damir muttasil mabni ala fi mahalli في محل لفظ ko eh, yana faranta rai ke faranta rai me ke fara damar rai annar zahara ta nazira wannan annar zahara ta nazira din da shi ke fara damar rai shi ne fa'i shi ne yake aikin faranta ran wanda ake faranta wa ran shi ne makulun biyu ni ake ni ake faranta wa ran to ne makulun biyu kun gano wannan kisa dole ne na hau sai kwakwalwar mutum ya yi aiki kaga dai wannan gaba daya yana faranta mun rai suka ce menene yake faranta mun rai ko wane ne yake faranta mun rai amsa shi ne fa'il wannan abin da yake faranta ma rai shi ne aiki. yana faranta min rai menene shi ne gashi nan annar za a rasa nazira. to wannan ana kai su mazdar mu'awwal ya ce wal mazdar mu'awwal min anna wasfiha wa khabariha fi mahallin rafiyar fa'il an gane? to da haka wannan yawon din wannan nunun nunun tsaya والياء جميل متصل مبني على سكون في محل نزل مفعول به أن حرف النزل والتوكيل والمزل الظاهرة اسم أن منصوب بالفتح نادرا خبر أن مرفوع بالضمة يعني ونزل قبل إن شاء الله والمزل مؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع الفائل الاتكال في نظرة الزهرة نعم نظارة الزهرة نعم ya surmuni ya zama azahara tun hajjira wannan mubtada da kabar kira mubtada kabar jumla isriya ya zama jumla isriya fi mahallin nasbi maqulun bi am fi mahallin rabbin fa'il na'am al-kitabu ustaz littafin malami ne shi ka annal kitaba ustaz kai ka ce littafi malami littafi yayi kama da malami kama ne الكتاب مبتدا واستاذ خبر كأن حرف النسب والتشبيه حرف النسب والتشبيه ينا كما تعبري الكتاب اسم كأن منصوب بالفتح أستاذ خبر كأن مرفوع بالضمة القمر مصباح وتا فتلة كأن القمر مصباح وتا وتا يا كما ده فتلة كأن حرف النسب والتشبيه حرف النسب والتشبيه القمر اسمه كأن مرسوم بالفتاة مصباح خبره كأن مرسوم بالجمع أني كرنت والإشارة نعم على الأمثلة ثاني وردتان مفتحان مفتحتان nan guda biyu warje ne buɗaɗɗu dukansu warje ne buɗaɗɗu tsani a ismu da ishara marfu'un bil alif biyabatan an don bali, annahu mulhaqun bil musanna ismu da ishara marfu'un bil alif biyabatan an don bali, annahu mulhaqun bil musanna wardatan خبر مبتدا bil alif. niyabatan an damma li annahu musanna wannan musanna mannunu mm. iwazun an tarun isu mufrad wa huwa man'ut mufattaha na'at marfu'un bil alif niyabatan an damma li annahu musanna wannunu iwazun an tarun isu mufrad mm. inna hatayni bintani eh, muti'atani lalle wa'annan wato 'ya'ya guda biyu ne masu da'a ƴaƴa mata da guda biyu masu da'a inna harfu nafi wa tauke hataini wa naha'u harfu tabi taini ismul ishara mansubun bil ya niyabatan anil fatah mansubun bil ya'i niyabatan anil fatah li'annahu mulhaqun bil musanna wan nunu fi wazn an tattalin ism mufrad bil tali خبر إن مرفوع بالألف نيابة عن الدمى لأنه مسنى والنون في وزن عن التنوين اسم مفرد وهو منقول مضيئتان نأت مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون في وزن عن التنوين جزء مفرد أولئك تجار صارقون وإن إن كسواني ما تجد أولئك اسم الإشارة للجماعة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدا تجار الخبر مبتدا مرفوع بالجملة هو مفقود صادقون نعت مرفوع بالواو نيابة عن الدمى لأنه جوب ذكر ثالث أه؟ والنون إوضع تنسي مفرد نعم هؤلاء سناء ماهرون وإن ينكى سواني قرروا ونهاء حرف التنبيه أولئك اسم الإشارة للجماعة مبني على الكثرة في محل رفع مبتدا سناء خبر مبتدا ثم الدمى هو منقوط ماهرون لأت مرفوع بالواو نيابة عن الدمى لأنه جوب ذكر ثالث والنون dole sai su mufrad kam ulai banatun nazifan wa'annan yan mata ne masu tsafta ulai ismul ishara mabni ala al-kasra fi ma hadara fi mubtada banatu khabar mubtada marfun bi dhamma wa maf'ul nazifat na'at marfun bi dhamma هؤلاء التلميذات تلميذات لطيفات وإن الألبين masu nazifat masu tsafta latifat masu taushin hali wannan ha'ul harfu tabbi أولئك اسم الإشارة مبنية على الكثرة في محل رفع المبتدا في الميزان خبر المبتدا مرفوع بالضمة وهو مردود آه، لطيفات ناس مفهوم بالضمة الظاهرة إلى آخره أسماء الإشارة أسماء تدل على معين مشار أسماء الإشارة سونا يعني ما سنوني أكل أجنالي مشار إليه ولا إشارة زوا قريش نعم. أسماء الإشارة هي أسماء الإشارة سوني ذا للمفرد شي ذا للمفرد المذكر ذا به للمفرد المؤنث ثاني للمثنى شي ثاني للمثنى المذكر ثاني للمثنى المؤنث ولائي للجمع الثلاثة من ذكور أو إناث شي نجم يعني ما كان كلمة ذا ماتا اسم الإشارة للمثنى المذكر شيء اسم الإشارة للمثنى مثنى المذكر أو المؤنث هو مؤنث يعامل معاملة المثنى shi ana yi mai mu'amala irin mu'amala na musanna shi ba musanna bane shi kuma ne ana yi mishi mu'amala irin mu'amala musanna shi ma'ana ana yi riskar da shi mulhaqun ne shi to me yasa muka ce mulhaqun saboda a bai da musanna bai da jami ga har ranar ba shi ne mukulan tsiji ba mai musannan shi wannan har din an gane su malaman sun ce ba shi ba ne musannaɗin shi kowanne na cin gashin kanshi ne haza daban haza ne daban ba wai haza ba ne ya rikide koma haza ne la suka ce yadda mutum zai gane wannan haza ba eh? ne haza ne kuma mu'urabu haza wannan ba ne haza ne mu'urabu ne tun daga shi marfu'un bil alif mansubun bil ya eh? hazani hazaini amma kuma babu hazuna ya kamata an samu hazaini a samu hazuna mu'allimun mu'allimuna mu'allimina mu'allimun mu'allimuna mu'allimin kaga an samu mu'allimun marfun bi damma sannan an samu mu'allimani mu'allimuna mu'allimina kuma in marfum ne ya zama mu'allimuna in mansub ne zan mu'allimin kun gane wannan Kamar shi wannan na haza ya tsaya ne haza hazani hazaini ba hazuna ya nuna shi ba daga haza aka samu shi ba shi ma haza din mabaniyun ne shi in ka duba gaba ɗaya abin nan ba mu rabba ne shi ja a haza ra'aitu haza marartu bi haza hmm? so da shi ana yi mai mu'amala irin mu'amala na yau kuma kaga da aka ce haza hazani sai kuma ka ce haula ne jami'i ya kamata ya zama hazuna to to shi ana yi mai mu'amala irin mu'amala musanna na kuni bil alif zai kasance da alifun cikin halin rufa na ya yi fi halatayn nasb wal jar sai kasance da ya'un cikin halin nan guda biyu na nasaba da jara hmm. hmm. بسم الله الرحمن الرحيم منادى ya musri'an fil ya kai mai sauri a cikin gaggawa a cikin sauri akwai nadama ya din na harfin nida musri'an munada munada mansubun bil fata bi annahu kira gairu maqsuda an gani shi kira ne gairu maqsuda me yake nufi na kira gairu maqsuda kira ne wanda ba a faru wani mutum da shi ba Na kira ne wanda kawai ba wai an dumfaru wani mutum bane kawai ana magana ne ana kan mai uwa da wabi ne duk wanda abin ya fada shikenan kamar nan da nace ya kai mai sauri irin usulubi ne na mai wa'azi shi mai wa'azi ba wai yajin faru wani mutum bane kaga wani kawai duk wani mai sauri ya san da shi yake ko ya kai azalimi ka ji tsoron Allah kaga ai ba wai ba wai kai nake duk wani azalimi gaba ɗaya da shi nake shine ma'ana na kira gairu maqsuda ku fahimta to shi wannan na kira gairu maqsuda ana mai nasba da fata daga muzri'an din nan munada منصوب بالفتح لأنه نكرة غير موجودة في حرف الجر الأجلة اسم مجرور به وشو الجملة في الأجلة إن في محل رفع خبر مقدم الندامة مبتدا مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره نعم نعم يا ظالما تفصل في الأواكب ya kai azzalimi ka yi tunanin ƙarshenka ka yi tunani game da ƙarshen al'amarinka ya harfin nida zaliman munada mansubun munada mansubun bilfata li'annahu nakira ghayr maqsuda tafassal fil amr qawli ala sukun wa fa'iluhu anta fi harf jar al awaqil thumma majrur bi ya shamitan inna dara qawan ya kai mai dariya lalle zamani ba mai yaudara ne ba ya harfin nida shamitan munada mansubun bilfata li'annahu nakira ghayr makasuda inna harfun zanzi wa tauki addar ismu inna mazu bil fata khawanu kabar inna marfun bi dumma ya rijalu atkinu a'malakum ya ku mazaje ku tauka ta ayyukan ya harfun nida rijal munada mabaniyun alama yurfa'u bi shi ana gina shi ne wannan alama yurfa'u bi li annahu a ya rijal a cikin a amalakun ya ku bazaje ku kyautata ayyukanku an gane wani ku shi wannan in ya zamanto a jan muzakar salim ko musanna ko waye ana gina shi alama yin fa'ubi an gane mabaniyun alama yurfa'u bihi mabaniyun alama yurfa'u fa'ubi a wannan irjadin nan munada mabaniyun ala don an gane ku saboda a cikin mufrad ya kasance wato mufrad ana gina shi akan bi ma, to shi wannan kai ana mai rufa da damma kai mufrad ne ne ana mai rufa da ma. a nan wajen sai ya zamanto mabaniyun alar domi idan kuma ya zamanto musanna ana mai rufa da mai ana mai rufa da eh? musanna eh? ana mai rufa da alifun sai ya zama mabaniyun alar alif sannan kuma idan ya zamanto jan muzakkarin salim ana mai rufa da wawun sai ya zama mabaniyun alar wawun shi ne ma'ana mabaniyun alama yurfa'u bihi an gano wannan ko mabaniyun alama yurfa'u bihi in ya kasance wato jan musanna jan muzakkar salim ko ya zama canji sai a gina shi akan abin da aka mai rufa to saboda zai zama to mabaniyun ne alama yi kawo za a duba abinda ya mishi rufa an gane in ya zama to na kira makasuda shi na kira makasuda shi ne wanda an dimfaru wani da shi kamar da kai nike an gane ko kuma da ku nike amma sai kawo shi sigar na kira ko da fasali na ce ya ku a zalimai ya zama da ku nike to shi kenan za a gina shi ne akan abin da yake mishi rufa a da menene abin da yake mai rufa in don ma da yake mai rufa mabni alal dhammi in kuma alifun da yake mai rufa mabni alal alif in wawun da yake mai rufa mabni alal wawu to to wannan shine bambanci tsakanin nakira maqsuda da nakira gairu maqsuda shi nakira gairu maqsuda uzrubi ne na mai wa'azi in zai in zai ba wai yana nufin wani mutum bane da shi wannan sai a mai nasba da fata dan ko an faru wasu mutane ne ke bantattu da wannan abun ya zama to na kira makasuda shi wannan mabaniyun ne shi na kira makasuda kai tsaye za a gina shi ne akan abin da yake mishi rufa a da kamar nan rijal mai yake mishi rufa don ma ko to sai a ce ya harfin nida rijal munada mabaniyun ala don لأنه من لأنه نكرة مقصودة منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة أدل في الأمر مبني على حذف النون هنا له آه وواو الجماعة ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل والالف الفارقة هو الالف الفاصلة ko kace alif wawul jama'a a'mal maqulun bihi mansub wa huwa mudaf wa naka kun mudaf ilayhi ya fatayani la ta'abata bil ashab ya ku yara kada ku yi wasa da fulawa ya din na harfin nida yi munada a mabaniyun alal min alal alif mabaniyun alal alif li'annahu musanna wa nunu iwadu an tafisu mufrad la din na harfin na nahy wal jazm la an nahiya ta'abata fil mudari majzumun bila an-nahiya a la jazmihi hazfin nuni li'annahu min af'al al-khamsa wa al-alif wa alif al-ithnayn damirun barizun mutasil bi fi'lin mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'il wa nan ba'u harful jar al-azhar ism majrur bil ba' ya la'ibuna ya kuma zuwa sa tarihu kuhuta ya din na harfin nida la'ibun munada mabniyun alal wawu munada mabni alal wawu li annahu jam muzakkar salih wa nunu yawadu an tajuzu mufrad al istarihu fil amr mabniyun ala hadha fil nun a wa wawu al jamaa zamirun barid muttasil bi fi'l mabni ala sukun fi mahall rafi fa'il ya ya kai masoyi ko ya kai khalil ya kale wannan kuma ana kiran shi alamu mufrad alamu mufrad ma'anar shi ma'anar kasancewar shi mufrad shi ba mudaf bane shi kuma shi ba shabihun bil mudaf bane ba wai ana nufin mufrad kishiyan musanna jam'i ba ma'anar mufrad shi ba mudaf bane shi ba irin ya salah hadir bane ya haris al-bustan kuma ba ba shabihan ba irin na ya musafira ya laflan bane a gari idan ya zama to ba mudaf ba ba shabihun bil mudaf ba to ya zama to mufrad ana kira shi alamun mufrad sunan yanka ne wanda yake yawwa ana kima kima mabaliyun alama yurfa'u bi kaga ya din nan harfun nida khalil munada mabni ala zammi kawai ya hasanan ya hasan guda biyu ya harfun nida hasanan munada mabni ala alif bi annahu musanna musanna ko wannan ne wannan a cikin talbisin mufrad ya muhammadu ya dinna harfin nida muhammadu munada mabni ala alwawi ya anna wajen muzakkar salim shi ma wannan ne iwadun an talbisin mufrad hmm. a kuma salaha biyu ko? salaha sala bude suna gani da za ce su ne inda kuma fata ne shabihan bihi fata ne a lakira biyar makasuda fata ne amma waɗannan su ne guda zama maka'ida gaba daya wasu wani shi ne daga shi shi kenan sai bayan sallah na'am alkawari ka'ida almunara ismun yusuf ba da ya shi munada suna ne wanda ake ambato bayan ya au inda a kawata ko ɗaya daga cikin yan uwan yaɗin na talabar da ibadu mazmuni domin neman fuskantowa abinda ake nuni gare shi yunsabul munada idan kana mudafan ana nasaba ga munada in ya kasance mudaf ne aw shabihan bil mudaf ko shabihan bil mudaf aw nakira ghayr maqsuda ko ya zama nakira ghayr maqsuda na mayubna ala ma yurfa'u bi ana gina shi akan abin da yake mishi rufa idza kana nakira maqsuda in ya zama to nakira maqsuda aw alaman mufrad ko ya zama alaman mufrad na wal murad bil mufrad na ma laysa abun nufi da mufrad anan wajen wato abin da ba mudaf ba wala shabihan bil وما ba shabihan bil نعم لا كتاب نعم نعم جندب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا جندب رجل مرفوع انكر قول اذا جندب مرفوع يزوى اذا منظور صلى الله عليه وسلم حد الطاهر دربه بالطيب حد من زهري شيني اخاريش لتقو بك rawahu tirmidhi wa qala sahihu annahu mawquf eh tirmidhi ya ruwaito yace abin da ya inganta hadisin mawqufi kenan da wannan kenan mai sihiri hukuncin shi shine a kare shi da takobi an gane ku kenan da ana yin irin wannan a wannan zamanin to wuya aka samu bokaye irin miyagun malaman da suke ainihin tsayawa a kofar gida ainihin mata na zuwa da wasu mutane mazaje masu rauni suna zuwa wajen su neman taimako to irin nan a ƙa'idar musulunci haddin su a sare su amma sai da cewa wane ne zai sare su din wanda zai sare din ba ɗaya kun mutane ba ne al'amarin baya na baya hannunka yana hannun masu madafin iko ne shugabanni an gane wani hukum idan ka ga idan ka ga akwai wani mutum wanda yake mai sihiri a ƙa'ida kar ka ɗauki doka a hannunka sai ka ɗauki wannan matsala ka kai ma hukuma ita kuma hukuma ta kama shi ta yi mishi hukuncin da ya dace to idan ya zama ta hukuma ba ta yi hukuncin ba ba za ka iya cewa to tun da ba ta yi hukuncin ba ni ba barin ɗauki mataki tun da dai Allah ya riga ya ce a kashe shi to kuma hukuma sun kashe wato ni zan kashe shin ka yi daidai ka yi haka kuskure ko in mutum ya yi haka ya yi kuskure saboda Allah ta'ala ya ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati da kuma hadisi nan min husnul islamil mar'i tarku kuma la ya'ni daga cikin kyawun Musulunci, mutum barin shi abinda babu ruwan shi kai abinda ya shafe ka kawai shi ne ka kai karan shi shi kuma daukan mataki babu ruwanka an fahimta ko daukan mataki na kashe shi bai shafe ka ba kamar yadda yake mazinacin an kama shi wato kama shi a kai wajen hukuma ya shafe ka amma kuma a ɗauki matakin jefe shi bai shafe ka ba misali an gano wannan annabi ya ce dukkan ku gaba ɗaya masu kiwo ne kuma dukkan ku gaba ɗaya za a tambaye ku abin da aka ba ku kiwo kowanne ya tsaya gwargwadon wurin da aka tsayar da shi kare ya wuce nan an gano wannan idan har ka wuce nan wajen ka zama ɗan ta'adda idan mutum ya wuce nan ya zama ɗan ta'adda misali in ka zo ka ɗauki aikin 'yan sanda da aikin sojoji kana yi alhali kai ba ɗan sanda bane ba soja bane ka zama ɗan ta'adda in ka ɗauki aikin alhali kana yi alhali kai ba alhali bane ka zama ɗan ta'adda na za a gida da labarin mutum kuma sai an samu shi za a samu shaidu kuma abu ne mai sauki za a iya tura mai a ainihin jami'an tsaro ya nema a fiye wajen shi kuma zuwa zai bayar da zara an tura mai jami'an tsaro zo su ce suna son kuma zai yi a fiye da a zai kama shi eh, abu ne mai sauki in dai hukuma suna so kama masu giri sun so biya su kama suna da yan leken a fiye eh. da ya faɗi zai shi kenan ba hmm. fi yari ba wafi al-bukhari an bajala ya zo cikin sahih al-bukhari daga bajala bin abada ala sama umar bin khattab radiyallahu anhu cewa lalle umar dan khattab ya rubuta wasiƙa Allah ya ƙara mishi yarda cewa lalle ku kashe duk mai sihiri namiji da mai sihiri mace in an gansu a kashe su ya ce sai muka kashe ainihin mata masu sihiri guda uku an kama mata guda uku masu sihiri an kai su lahira ya inganta daga matan manzo sallallahu alaihi hafsa Allah ya kara mata yadda na'am annaha amarat bi qatl jariyatin la cewa lalle ita hafsa radiyallahu anha ta yi umarni a kashe wata baiwarta na'am saharata da sai mata sihiri bai wata ba sai mata asiri fa na ya kashe ta ita ma hafsa za mu ɗauka ita ma hukuma ce ta sanya an kashe ainihin bai wata da sai mata sihiri ai ita hafsa ita matar manzo ita ma hukuma ce mana kuma za ta ba da izini ne hukumar su ɗauki mataki a kai aiki ta sanya ne an kashe ba ita ta kashe ba ta sa an kashe wa kazalika saha an jundu haka nan ya inganta daga jundu an gane ko wato amar ya ce an samu daga mutane uku daga cikin sahabban annabi cewa sun ba da fatawa in an kama mutum matsafi boka mai sihiri hukuncin shi kisa fi masail a cikin karatun akwai matsaloli al'ula na farko tafsirin ayatul baqara fasarar nan na ayan nan na baqara wal aya wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq cewa lalle mutanen da suka siye sihiri sun san cewa ba su da rabo a lahira idan mutum yana mu'amala da sihiri shi da aljanna har abada asaniya na biyu tafsirin ayatul nisa fasarar ayan nan na suratul nisa'i shine yu'minu na biljibit wa tagut ashe goyon bayan masu tsafi shi ma kamar tsafin da shi ma mutum baya tsafi amma yana goyon bayan su yana mara musu baya to wannan shi ma za a sanya shi daga cikin hukuncin masu tsafi na uku tafsirul jibti wa tagut fasarar jibti wa tagut da kuma bambanci tsakanin su الرابعة لو أن الطاغوت قد يكون من الجن lallai ɗan ɗagutu yakan kasance daga cikin aljannu kuma yakan kasance daga cikin mutane sai ana samu idan mutum mai fassarawa na kuma kare kuskure ne Na alfanisa na biyar ma'arifatu saba al sanin abubuwa bakwai masu halakar da mutane din nan wanda an ware su da hani musamman shirka da kuma sihiri wanda su ne manya-manya daga cikin abubuwa masu halakarwa asalika na shida Allah sahira yafo yafo lalle mai sihiri yana kafirta idan mutum yana mu'amala da sihiri yana tsafi to yana kafirta sihiri yana mai da mutum kafiri asalika na bakwai Allah uyu kusan lalle mai sihiri ba ana kashe shi ba a neman ya tuba wannan shi ne mazaha na jihu cewa idan mutum yana sihiri kawai kar ma a bari ya tuba kawai kashe shi gobe kiyama zai ma Allah bayani in har ya tuba to Allah ne ya san ya tuba kamar mu din nan zai iya mana wayo ya ce ya tuba kuma karkashin kasa ya ci gaba da wannan barna din shi yasa da zarar an kama shi ba a jiran wai ya ce dan Allah na tuba ba zan ƙara ba za a kashe shi ne wannan shine mazhaba na jumhur khilafan shafi'i shi imamu shafi'i Allah ya masa rahama shi yana ganin cewa duk zunubin da mutum ya yi ya ce ya tuba za ka tuban shi a wajen imamu shafi'i ana karɓar tuba har zindiki inda ce ya tuba shi Allah wa indi la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan kuma kaza kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim a wajen shi duk zunubin da mutum yake ya tuba ko da zindiki ne ko da sihiri ne kaza amma abin da ya fi tabbata shine ba a karɓar tuba saboda wannan ya tabbata daga wajen sahabbai da zarar an kama ba a cewa ka tuba ana kai shi lahira da kawai an gane ku eh asamina na takwas wujudu hadha fil muslimina fi ala samuwan wa'annan samuwan masu sihiri a cikin musulmi a zamanin Umar zamanin Umar fa wanda zamani ne wanda Umar yana sa ido Umar kuma yana tsaurarawa wajen wajen maganin mushrikai da yan bid'a da mutanen banza misali kusa kuma gashi a zamanin umar din duk tsaurin shi an samu irin waɗannan masu sihirin to ya kuma bayan shi ashe bayan shi shi ya fi cancanta ne a samu ko gashi muna ganin su rukudu a cikin garuruwan wa iya zila wa eh. Eh. Eh, da gaske sai daga irin wannan saboda rashin sanin ma menene hukuncinsa za ga idan ya rasu shi boka sai ga an mai sallah kuma sai ga mutane sun taru gaba ki an jana mai sallah saboda ba a san cewa kafiri ne. wasu mutane sun dauke shi babban malami ne ana zuwa neman taimako a wajen shi eh shi yasa na'am burzatul mali بسم الله الرحمن وبات إيوان كسرى وهو منصدع فشمل أصحاب كسرى غير ملتئم وبات إيوان كسرى sai fadin kisra ya kwana wa huwa munsadiu yana a tsage Fadin shi ana haihuwa manzo Allah sallam sai fadin kisra ya waye gari a tsage ka shamri ashabi kisra gairu murtai kai ka ce jama'an mutanen kisra ba za su kara haduwa ba wato wannan tsagewa wannan fada kan fasara ne wanda ke nuna jama'an mutanen kisra ba za su ƙara haduwa ba sun tarwatsa kenan Wannan خادمة Amfani خامدة خامدة الأنفاس من أسد عليه والنار ساهل أين من سدل shi wuta خامدة الأنفاس ya zama to mai hutaccen numfashi numfashin wutan ya huce min min min asafi saboda bakin ciki an gane ko baitun nar na farisa wanda ake bauta masa ana haihuwa annabi sai wutan ya huce an ce wannan wuta bai taba hucewa ba sai da aka haifa annabi sallallahu A gane ku a wannan rusahil ayin shi kuma kogi sai ya zama to mai kafaffan ido mai sadami saboda bakin ciki shi ma kogin farisa sai ya zama to mai kafaffan idon ruwa saboda bakin cikin an haifa annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyaz billah وساء ساوة ورد وارد هذا الغيظ حين الظبي وساء ساوة يا بقى ساوة ساوة ري أم غادت في حيرك يا ma ainihin mutanen sa wata rai saboda rafinsu ya tsami warus da wariwa sai aka mayar da ainihin mai gangara mata bilkaizu da fushi yi na zami lokacin da ya ƙishi ruwa ba ka iwa da fitara sai fadan kisra ya kwana na bawa musabi yana a tsage kai ka ce jama'an mutanen kisra gairin mutai ba su kara haɗuwa ba na wannan su alfaz wato wuta sai ya zama to mai hutaccen numfashi saboda bakin ciki a laili gare shi wannan haru sai kogi ya zama to mai kafaffen idan ruwa shi ma saboda nadama bakin ciki na ya bakanta wa mutanen sawata rai nam an gadar buhairatuha saboda rabunta ya kabe nam waru da wariduha sai aka mayar da ainihin mai gangara mata bilkai da fushi lokacin da ya ji kishirwa ya ji kishirwa ya ji ya ji zai tebi ruwa sai ga wajen ya kabe sai ya koma da fushi duk wannan gaba ɗaya na buƙatar mai isnadi duk gaba ɗaya. Na'am, ba da masu. Hmm. na bai sunar ya tabbata amma haihuwan cewa da haihuwan ya huce irin da shi ne Allahu a'lam na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نبي كريم عزم الله قدره وأعلى على الألياء بالفضل ذكره نعم إلهي فتاوي مع الصلاة وسلم عليه وبعث الله قبره نعم عبيرا يفوق المزق والند والبستاء na'am karim wato annabi ne mai karamci azzama Allahu qadruhu wato Allah ya girma darajar shi wa ala wa ala al-aliya ya ɗaukaka ambatan shi akan ainihin can kololuwa bin fadli da salala. na'am ilahi ya ubangiji na na'am fadawun fakarau ka dawoma da ainihin darajarsa ma salati tare da salatinsa wa sallim alayhi kuma ka yi sallama a gare shi wato ka tayar ya Allah ka tayar da kabarinsa na ka tayar a kabarinsa da abira da turaren abir wanda sararin abir din nan ya fice albiski wajen kamshi wannan da ya fi fice turaren nidda ya fi fice turaren gusa hmm. nabiyun karimun annabi ne mai karamci na ma'azzam Allah kadara. wanda Allah ya girma darajarsa wa a'ala zikirahu ya dauka ambatan shi ala aliya akan can kololuwa bil fadli da falala ilahi ya ubangiji na dawo fakkaro ka dawo da darajar shi ma salati tare da salatin ka na musalli alayhi kai salati a gare shi wa ba'atullahu qabra ko kai sallama a gare shi ka tayar da abir hmm. a sa ya kukul ka tayar a sa ya Allah ka tayar a sa da ainihin abir wato turaren abir wanda ya fuku miska wanda ya fifici almiski wanda da kuma niddu wal gusta da gusta turare ne نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قط ما أشفيتني مذ زوات أم مذ بالجواء زيتني نعم قط ما أسررتني مذ بالنواء نجفتني قد ما أبريتني مذهب دنا سيدتك قد ما أفراتني مذهب الأساء أبراتني نعم سر صب مذهب في الغزن ما في الراج راح قد ما أشفيتني ko kaɗan baka warkar da ni ba mus an daidari mus an mus an daidari bil jawa sun san karamar da ni da bakin ciki an daidari akwai nunin sun san karamar da ni da bakin ciki kasu ma asirarta ne ko kaɗan baka faranta mun rai ba mun gayyabta ne bin nawa kin sanda kallin kallon da nisa kallin luberi da nisa kasu ma gayyabta kasu ma ardaita ko kaɗan baka nemi yarda ta ba mun hayyabta ne bin zara kin sanda ka tabar da ni hayyabta ne bin zara kin sanda ka tabar da ni da ainihin rama kasu ma afrahta ko kaɗan baka faranta min rai ba mun abrata ne Sun san da karamar da ni bil asa da bakin ciki abrahata ne karamar da ni ka feke ni bil asa da bakin ciki ka faranta wa mai bege rai musga zafil huzun sun san da yawa yi gari cikin bakin ciki mara babu wani hutu cikin wannan tafiya babu wani hutu cikin wannan tafiya ne ma a shibaita ne ko kaɗan baka nemi yarda a baka warkar da ni ba musan daita ne sun san da karamar da ni biljawa da bakin ciki fasu ma a sarauta ko kaɗan baka faranta min rai ba sun san da kalin libeli irnawa da nisa fasu ma a daita ko kaɗan baka nemi yarda ta ba sun san da ka taɓar da ni da rama fasu ma a faranta ko kaɗan baka faranta min rai ba sun san da karamar da ni da bakin ciki sun ka faranta wa mai bege rai musgada da wani sun san da yawa yi gari cikin bakin ciki babu wani hutu cikin wannan tafiya yana nufin rashin haduwa da annabi ya taɓa da shi ya rama da shi an biya eh rashin haduwan shi kuka ɗauke kamar yana cikin ma annabi ne ma eh, ko kaɗan da annabi bai burge shi sun san da ya rama da shi da kaza san da ya shi da kaza magana annabi yake magana da kan shi na magana ne mai hadari magana ne wanda zai ya tashi aljani ne ba ba wanda ya zama da ya rubuta littafin duniya gaba ɗaya ba wanda zai gaya ba ga wanda ya rubuta ba ba suna wanda ya rubuta shi da shi da kawai ana ganin kamar aljanu kuri kisa kaɗai da jini da kawai ba ba su nan da ya rubuta haka ne ba da tarani ba wasu su nan da ya rubuta ko ko malaman zamanin da ya da da da

sun amfani da sufaye ne aka buga littafin a tsayin eh, sufaye suna son irin wayan abubuwan da ke da alaƙa da madau, kuma ba sa duba ma mai sakamakon abin ko da abin na da haɗari ba ruwansu Thank you. wuraren bauta eh kafiran amana suna da shi amma a ƙa'ida yadda aka ce wuraren bautan su din nan kasa ƙara gina kafin wanda suke da shi za su ta mu'amala da shi in ya rushe ko shi kenan ko zamanin umar an yi sharaɗi da su ai wannan wuraren da suke bautan su ci gaba da amfani da shi amma da ya rushe magana ya ƙare ba magana a sake na yadda shi suna da shi amma wai a yi ta gine-ginen a a yi dawo da ita wajen a abin halatta zai halatta wadanda mutum yahudawa a kan gina su a fiye abin halatta wani ya ce ta san gina su ne dan da tsaron gina coci wannan shugaban ko ne rikin wannan shugaban ko yana da adalci a uzu lai ba zai kai Allah zai shugaban saboda kaga ya fito da wasu abubuwa da yawa marasa kyau akwai maganar wannan stadium wannan maganar stadium maza da mata maganar wajen wanka su ne pool maganar silma wasu abubuwa da yake zai fito da su duk sun kawo musulunci ga galibi yana da wani abubuwa da hannun marasa kyau sannan kuma zai ɗauko wannan kuma a zo annabi ne ya kori abin nan da ya ce addini guda biyu baya ƙara haɗuwa cikin jaziratul arab kuma zamanin umar ya kore shi sannan kuma shi ya zai ya zo ya kira kila bai san ya dade ya farci kila yana so Allah ya magani shi kwana kaɗan zai tafi don duwan da ya ce zai yi wannan lokaci yana ganin Allah ya tafi Allah ya magani shi da mutum da da shi ko yanzu mana abubuwan da ke budurwa na yi sun kamata su wanda ne sun zaɓi ana da zuwa kamar kuma wurin ana samun wasu sun zo su yi akwai masu san abin dama eh. eh ai ɗabi'a ne na su mutane amma kuma za a jawo ƴan ta'adda a wuri A kan wannan za ga wasu wani ne gudun bara wallahi kaga tashin ba fara'i za za a yi a to eh shakkirin wannan mutum ya zo bayan zai kinan in wani ya tambaya a kwanta mai da hankali cewa Allah ya riga da kawai zai kare kasar nan saboda haka duk wani abu da wani zai yi abin da zai iya yi Allah zai dauke shi Allah ya kawar kare ba amma abu mutum ciki ne kawai abu mutum ciki ne ya ce ga wani shugaban bulgari da amma kuma ya ce zai sake da irin wannan abu cikin jazira gaskiya abu ne da ciki kwarai da insha Allah ne ranar asabar kamar yadda aka faɗa ranar asabar shi ne za a za a yi abin gyaran masallacin insha Allah zo raka kayan aiki za a zo da su bokitai da mofa da yawan bokitai da mofa da sauran da omo eh za a gaban Allah ya kai mu in mu ka suka yi waya da shi Muhammad ya zo ya kuma ya kamata a ce kamar sabon ne ya kamata a fara abu karfe bakwai ba saboda masu nesa in an yi babu da ƙura yanzu in an yi har zuwa har zuwa da musamman insha Allah ba da abun garau sai su abubuwan da ya kamata a sa masu ƙaushi da ya kamata da yawa. Mai eh, wannan kwalaba da